sai mun ci kundin bura uban kwaira da kai kanka a bello ado dan sunu sulami ya zo ba za ka goyi bayansa a gurguje dai ina cikin gidana a kwance kin zo kin sa an cafke ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu Khadija Khadija bai baki alkari yanzu abin da zake mana kenan ‘Ya'yan sarkin Kano sun kaure da dambe saboda sauƙi Aminu Ado. Malam Ali ya shiga rikicin mai bakin kis. labarin da dumi-dumi a halin yanzu shine wasu fayafayen bidiyoyi da suka ta yawo a tiktok daga jiran jiya zuwa yau an ji cewa 'ya'yan sarkin kano sun kaure da dambe kan rikicin sarauta wannan rikicin sarautar kano dai ta kasance ɗaya daga cikin labarurrukan da suke shura a wannan sati inda abubuwan da suke faruwa dai sai dai mu ce kalu inna lillahi domin kuwa a halin yanzu dai wani murya da aka ji daga gurin Rabi Ado Bayero ya kasance murya ne wadda aka san shi sannan kuma ta yi tone-tone inda ta bayyana cewa halin da ake ciki fa yanzu a fada abubuwan babu daɗi. Lalle wannan abu da ya faru ya kasance abubuwa da da suka yi matuƙa gaya abubuwan babu daɗin ji. To ma sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa idon ku yadda abun ya kasance amma kafin nan ku danna mana subscribe. Dire mun ci kundin bura uban kwaira da kai kanka. a Bello Ado dan Sunusi islami ɗaya zo ba za ka goyi bayansa mu ma duk mun je mun yi zumunci da shi amma ba mu zagi dan mu ba ba za ka goyi bayan Sunusi Lami ɗau ka fifita shi ba ka kare wa gidan masarautar Kano dama tun san da ka zagi sarakunan ka zagi kowa na ce duk da ka zo kanmu ka zage mu sai mun ci kundin bura uban kwaira da kai kanka ya fati wani zagi ne baka yi mata ba kai yanzu dan halak ne kai kana jin kai hakimi ne ka isa ka shiga gidan sarki ka zagi matarsa to baka dauke ta a komai ba in gaya maka in ji kake da cin mutunci uban ubana da na gada wanda ya tsuguna ya haife ni sarki ado idan uwarka ta yi masa ko wani a cikin matan matansa ya masa a takarda yake rubuto cin mutunci sarki ado don kai ya manta saboda yana in ita idan ya rubuto a takarda zai zo rumfa kasa ya zauna ya faɗa dalla dalla kuma yadda ka ji yanzu ina tonan gindin uwarka mai bara a titi jinsin maroƙa jinsin mahaukata to haka yake gaggaya uwarka ice uwarki riga me ba ta yi ba uwarki riga kakar da ta haifi riga sunanta wancan ta cika zan ubanta ta ci wane ne ta ci wane ne ai ka wallahi ka sha nonon ka laba mugun nono ka sha mugun nono saboda kai ba dan zina bane dan da aka ci ta ba dubura uwarsa aka haife shi ai kai ya koyar ba ta gaya maka bane ba ta gaya ma daidai ba shi sa ka ganka kana ta harin kisan ubanka sai da ka shekara talatin a duniya kana neman ran ubanka baka samu ba sannan ka haƙura yanzu kuma ka gama da ran ubanka ya mutu din kuma ka ci gadon abin da kake nema yanzu kuma yan uwanka kake bi ba wai yadda kake cin ta gaba ta baya ba mu ta sunna ake cin mu amma muna da daraja muna da mutunci in ma gani kake ubanmu da karuwa yake zama to kai baka gaje shi ba saboda kai yar tasha ka je ka ɗauko yar fim wadda gindinta na 'yan duniya ne gaba ɗaya ya sau nawa kuna zuwa ta yi faɗan ta yi kokawa ta yi zagin ka je police station ka karɓo ta sau nawa maza suna tare ta a hanya a gidan naka a motar ka su mata ɗan banzan duka kuma a kai ta police station ka je ka taro ta Sannan madarar kwalin wacce ta tsiyaye ta zube kuma kai ka sani tsakanin kai da ita sakin aure ya kai ashirin ka manta sanda kake jawo ta a waje ka kai ta ka jefar da ita da baka da mugun hali da ike halinka ba mai kyau bane mace nawa ka aura Bello ado matarka ta kore su akwai matar da kace ma budurci ne bata kai ba dan ta sauko daga bene to uwarka kwaira ce take tsaga budurcin mata ka je ka auro yar tasha har zaka san budurci kai wani budurci ka sani mata nawa ka saka ai da kana da hali ba za ka zauna da mace ɗaya ba kuma dama duk wanda aka ga ya kafa ubansa irin wannan sharrin da cin mutunci a an san ba dan halak bane ba dan sunna bane kuma banda yarka guda ɗaya da ka haifa duk 'ya'yanka ba aure ba igiya aure ka haife su duk abin da kake yi a tafin hannun mutane kake yi dama tun san da ka zagi sarakunan ka zagi kowa na ce duk da ka zo kanmu ka zage mu sai mun ci kundin bura uban kwaira da kai kanka barka da dawowa labari na gaba kuma shine malam ali ya shiga rikicin khadija mai bakin kis khadija mai bakin kis dai ta kira ruwa da wata mata inda ta yi mata zagin kare dangi sai matar kuma ta yi kokari ta sa aka cafke khadija mai bakin kis to bayan cafke mai bakin kis din ne aka ba ta umarnin cewa lalle sai dai ta fito ta ba wannan mata haƙuri inda mai bakin kis ta zo ta ta ba matan nan haƙuri amma kuma bayan ta ba ta haƙuri kuma ta ƙara danna mata ashar wanda hakan ne ya jawo Malam Ali shiga wannan rikici. Lalle Malam Ali ya shiga rikicin nan ne domin sulhunta su saboda a faifan bidiyon da ya yi a shafinsa na TikTok an gan shi yana kuka yana zubar da hawaye kan abin da ke faruwa. Ita ko mai bakin kisa har yanzu dai ba a ji ta bakinta ba, amma dai mun san dole ta mai da martani. To ma sauraro ganin faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. a gurguje dai ina cikin gidana a kwance kin zo kin sa an cafke ni an ce na baki haƙuri to dan Allah ki yi haƙuri ban taɓa tunanin zagin ki zai iya haifar min da matsala ba a cikin rayuwata ta TikTok amma idan ba za ki haƙura ba da ke da wa'inda suka ce in baki haƙuri ku ya zabgawa uwatar zalmalulu Ta abin da zai faru ya faru shagiya mai bakin iyaye dan ma ba a baci a goshi za a ga hakoran iyayenki ba in kin iya ruwa baki iya tabo ba duk cikin dawa gari ne duk wanda ya raga min baya kaunar Allah da annabi gidan nawa ne da aka zo aka tafke ni ba na ciki balle ki kuma kawowa a tafke ni amma ina daga daka cikin duhu ba haske zan iya kwantsamawan miki cin mutunci da tijara hakuri ne na baki ki hakuri amma idan ba za ki hakura ba da ke da su da suka ce na ya na baki hakuri uban ku ya zabga uwatar zalmalulu so what say me kawai dan Allah ya rufa min asiri kawai sai mutum ya zage ka kara ma shi ya fi ka sanin uban tamar uba yawwa wannan baiwa Allah da na zaga an ce in fito in ba ta haƙuri to dan Allah dan annabi ki ya haƙuri na yi da na sanin zagin ki ban taɓa tunanin zagin ki zai ja min matsala ba a cikin rayuwata amma idan ba za ki haƙura ba kai ma da kuka ce in ba ta haƙuri ubanku ya ci durin uwarsa in kun fasa kai da na riƙen hannu gutsun uwarsu duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu Khadija Khadija bai baki alkari yanzu abin da zake mana kenan yarinyar nan baki da mutunci kai da maka ya ba halin shi ba la hawla wala quwwata illa billahi alayhi azim billahi lalli sai kin koma gidan kakanninki tunda zama da ki ya zama masifa ya zama bala'i ki ta ɗauko mana magana a ahali a family ke kaɗai ki kenan kamar ke kaɗai aka haifa billahi allazi la ilaha illa huwa sai ki bada hakurin da aka ce ki bayar ni ban san ma wa kika zaka ba ban san wa kike bada hakurin nan ba kin zo kin hada su kin musu kuɗin gora kin kudin ta ba musu a can babu yadda ba gida ke ba Khadija nan na fito social media na ce Khadija bi bacin alkhairi ki gyara ki gyara ki ki gyara gani ka zo ki tsali kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaya fada ba kaya ba lashi ba almasa masa ta halaru ba ta halaru ba billahi Allah zai kin ba su haƙuri alƙur'anin Allah sai kin ba su haƙuri kin ba su haƙurin zagin da kika na farko kuma sai kin ba da haƙurin zagin da kika na yanzu in ba ka billahi Allah zai Allah sai na mai da ke kauye wallahi sai na mai da ke kauye ah ki ba su haƙuri ki zo ki ce ki haƙuri kuma ki zo ki kauce ki ƙara ki soka daga shonda daga ba da haƙuri sai ki ƙara kudin da ma'acar billahi lazi baki isa ba la ilaha illallah kenan ni kina so ki mai da ni uban iska kenan uban banza a dinga gani na Khadija kin gane ah, tunda an ce ki ba da hakuri ban san dai wace kaza <laughs> ban san wace kaza ga mutuniya ta kin san ki ba mutuniyar kirki ce hmm? yanzu abin da za a kije ki ba da hakurin hmm? kin gane in kika ba da hakurin shikenan sai ki cire wannan bidiyon da kika yi na zagi hmm? na san tun zara ke ake mutuniya ta ke ba zagi ba ke zagi ma kuta bai dace da ke ba wallahi <laughs> da Allah wanda wanda Khadija ta yi wannan abin ko ma me haɗu su da Allah ta yi haƙuri dan Allah ta yi su ya haƙuri a madadin ta mun bada haƙuri sannan kuma Khadija ke ma ki je ki ba su haƙuri asalin haƙuri kake zagi dan Allah muna so a zuna lafiya in mutuniya ta Khadija ta mai bakin alkhairi Khadija ta kubara <laughs> Khadija in baki bada haƙuri na billahi la ilaha illa huwa wallahi tallahi Khadija sai in gudu in tafi ba amma sai inda na tafi ba eh in gudu in mamaki kasa in mamaki TikTok din gabaki daya la ilaha illallah shi ba mu da abin da yake damun mu to idan baki da kin ba da hakuri da billahi la ilaha Khadija ni da ke <laughs> da Allah ki ba da hakuri <laughs> ki ba sa hakuri kin ji mutuniya ta ki hakuri da Allah komai ya wuce Allah ya shirya ma Allah ya sa mu dace <laughs> yawwa wannan baiwa Allah da na zaga an ce in fito in bata haƙuri to dan Allah dan annabi ki ya haƙuri na yi da na sanin zagin ki ban taɓa tunanin zagin ki zai ja min matsala ba a cikin rayuwata amma idan ba za ki haƙura ba kai ma da kuka ce in bata haƙuri uban ku ya ci durin uwarsa in kun fasa kai na hannu gutsun uwarsa duka To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labaran namu amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu. kun dai cewa 'ya'yan sarkin Kano sun kaure da dambe saboda sauƙi Aminu Ado da aka yi. Lalle abubuwan nan sun rincaɓe jihar Kano yanzu haka rikici ya ɓarke inda kawai ba a masaka tsinke ko ina da ko ina ya rincaɓe. Labarurruka daban-daban su ne suke kara ɗaya share zumunta saboda abubuwan da ke faruwa. bayan ga haka kuma kun ji cewa dai Malam Ali ya shiga rikicin Khadija mai bakin kiss. na wata mata da ta sa aka kwamushe Khadija mai bakin Kis, Lalle Khadija mai bakin Kis dai ta kasance ɗaya daga cikin masana TikTok wanda aka san su suka yi shura. Malam Ali har kuka yayi kan wannan rikici. To ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku huta lafiya.